appreciate ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi da muka a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin gari augi bakin kasuwa augi gamba government head fata tare da jagororinmu babanmu mai bi malam nan Allah ya ƙara masa lafiya a sauran shugaban kungiya sauran jama'a yan agaji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna ƙara wa Allah godiya madaukakin sarki da ya raya mu ya tara mu a yau muna sha ta daga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara da biyu. wanda ya yi daidai da yau muna ɗaya ga watan biyar miladiyar shekara 2021 muna roƙon Allah su subhanahu wata ala shi mu jagora cikin wannan karatu ya Allah samun cikin za ka yanta a cikin wannan dare cikin wannan wata baki ɗaya ya Allah ka gafar samun da ka samun suka da imani ya ubangiji jama'a in ba a manta ba karatu mu na shekaran jiya mun kwana cikin sorun fadiri mun kwana aya ta goma sha biyu ko aya ta goma sha uku yau za mu tashi aya ta goma sha hudu insha Allah malam bismillah inna rabbana Allah maɗaukakin sarki ya ce ina rabbaka lalle ubangijinka labil mirsad yana a madakata yana na yana jiran ayyukan bayi su gama kammala sai ya musu hukunci yafsidu a'mal ibad Allah ya yana jiran ayyukan bayi fala yafutuhu min hashay ba wa inda kace ma Allah cin ayyukan bayi duk aikin da ba bawa yayi ko da dare ko da rana ko da yamma babu aikin da kace ma Allah li yujabihum alaiha don Allah ya saka musu akan wannan aiki summa zakara ta'ala hal insana dabi'i sannan Allah ya ambaci halin dan adam dabi'a haka Allah ya ambaci mutum Hakikar dan adam kenan شين الله تعالى أمر فأما الإنسان إذا لبسناه ربه فأكرمه ونحمه فيقول ربي أكرمن الله أكبر كيف يتي فأما الإنسان أمام مثل آدم إذا مبتلاه ربه إذا أبين سيد الربيش fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imtar da shi ya ba shi dukiya ya ba shi lahiya sai ya kula sai ce rabbi akramani ka ubangiji na girma ni Allah na sona. Da idan haka ya samu lahiya ya samu dukiya kullum cikin zama lahiya yake gwargwado abincin gida ne lahiya lau sai ce rabbi akramani ubangiji na ya karrama ni Allah ya sona. sai ka ba jin daɗi na farin ciki Allah ya ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce wa amma salam wa amma idza barzalahu fa qala alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahalan Allah ta'ala ya ce wa amma idza barzalahu amma idan Allah ya jarrabe shi dan adam fa qadara alayhi rizqahu Allah ya kunta ta'azzikin sai dan bai da abin hannu ya samu da kyat ya ci da kyat ga wanda matsalolin rayuwar duniya sun ya shi matsaloli sun yawa sai ya kulu sai ce rabbi a hana ne don yana yawa lakanta ne allah bai suna wannan shi ne rayuwar ɗan adam sai wannan a musulmi na ƙwarai shi gani yake wannan ba ba ne talauci da rashin lafiya duk wannan allah da ya yi masa kuma allah na yi masa don ya ƙara mai daraja ne amma dan adam normal dan adam aka cewa in Allah ya ba shi dukiya da lafiya sai ce ka Allah so na Allah ya Allah ya mutunta ni Allah ya karrama ni amma idan aka jarrabe shi da karamcin abin hannu akwai talauci da rashin lafiya sai ce ka ubangiji na dai Allah ya walakanta ni alhali ba haka bane sirri na ba sani da ya Allah ba mu ikon gane sai Allah ta'ala ya ce kalla kalla bal la tukrihuna ولا تحاضون ولا تحاضون على طعام المسكين الله مدعوك تزركي كلا بري maganar cewa an baka arziki ana son ka ko an talauta ka ba a son ka bari wannan magana ba haka abu ne ba shi ne ke gwada Allah ya son ka don ya baka dukiya inna Allah ya yu'ti dunya liman yuhibbu wali man la yuhibbu wala yuhibbu al-iman illa liman yuhibbu Allah bai Allah na ba dukiya da duniya ga wanda yake da wanda yake har ga wanda bai so Allah ya dauke ta ba wanda har wanda bai so ya zungura mai ita ya ara mai ita ya tula mai ita ya dinga ka cikin ta kuma wallahi Allah bai so sannan kuma Allah yana ba shi har ga wanda yake so kuma Allah son mutum kuma ya ba dukiya ya ba shi amma wala yi ukal iman Allah ya ba da imani illa ne mai hindu sai wanda ya kasu in kaga Allah ya ba ka imani a son shi ne kawai mi'ya Allah madaukakin sarki ya son kai ba ka imani ya Allah ka ba mu imani ne Allah ta'ala ce balla tukuri mulatin bari ku dai ba ku karawa marayu ne bal fi ilukum aswa min qawlikum aikin ku yahi muni bisa ga magana la al-yatim ba ku karama wanda an maraye. wala suna ilai kuma ba su ku insani zuwa gare shi ma a gina sun tada wadata yace aw la tu'tuna haqqahu hu al-miras kuma ba ku ba marayi haƙƙin Shi ne matsalar saboda haka abin da aka so ga mutum ya karama wanda an marayi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa khairul buyuti baytun fihi yatimu yuhsanu ilayhi wa sharrul buyuti sharrun fihi yatimu yusawu ilayhi manzo Allah ya yace mafi alherin gida shi ne gidan da akwai marayi ana kyauta masa sai ya kuma mafi ne bai rasu ba sannan mafi sharrin gida shi ne sharrin gidan da ake ci aka shiga marayi da ji annabi sallallahu alaihi Allah ya faɗa cikin wani hadisi ya ce ana wa kafin ya sinin sujin ka hata yi ni da mai taimaka wa marayi a cikin azalla kamar haka muke muna tare muna kusa da kusa makwabci na kusa kusa muke in ji annabi sallallahu alaihi kenan ya rikin wa musulmi marayu a zan kula da su Allah ya taimake ka ya baka sa'a kana taimaka wa marayi ba karamin aiki bane amma wasu mutane an garrabe su ga marayu kusa da su alheri kusa gare ka in guda biyu ka jawo kusa cikin ka kai mai abin kai musu abin da kowa ka duk babu ko damuwa ciki amma ba kai sai ga marayi gidansu da shi da uwa ta yi wani bai su kuma ci abinci ba babu ruwan ka. yan uwa musulmi a cikin kula kada a bari marayu suna walakanta idan suna walakanta Allah mushi yake ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya ce wala tahadduna ala ta'al miskin daga cikin matsalolin ku akwai ba ku kuɗai kasuwa wala tahadduna ba ku kuɗai kasuwa ya hubbu ba'dukum ba'dan sashi ya ta da sashi ala ta'al miskin akan ciyar da miskini ba ku yanta cewa ne ya kamata miskinan da a cikin mu ya kamata mu yi dubara duk wata mu haɗa kuɗin mu mun tsara sai mu awa mu yan marayu yan yan a ya kamata bayan Allah ga dan su tare su cikin garin ka ya kamata a yi wani shiri wanda ya kamata a dinga tallafa musu da da a za su za su samu suna ci Allah yake ba su yi haka wala ala ta'al miskin ba su faɗi ta so akan abincin miskin ciyar da miskin shi ko ciyar da miskin alheri Allah madaukakin sarki ce hal tusaruna wa turzaquna illa bi du'afa'i halan ku kuna ganin arzikin da aka ba ku ana ba ku shi ba ta dalilin masu ruwa da cikin ku ba yan ciyen da a cikin ku nadiyar suna Allah ka ba ku abinci inda ba don su ba sai Allah ya gale ku sai ku wahala wani hadisi kuma saboda dabbobi dabbobin nan kada su kuka wasu da abinci yasa Allah sai Allah ya ruwan sama saboda ka masu rauni cikin mutane dalilin su ne Allah ka ba mutane abin suna Ke kenan ya kamata ya ka samu abin ka ya gamsu akwai wani malami ya ce da zara aka yi fari ruwan sama su kaji abinda suka sai a sai abinci ko dawa ko tsaba sai a cikin daji ana ana watsa ba yi suna ci idan ana watsa ba tsuntsaye suna ci Allah na ganin irin abin da mutane ke sai cikin bayan Allah ga sun sun gano blessing daga ba a taimaka musu sai a sai a ba da ba sai a yi ruwa sama to shi sun tsuge da irin samu abinci kana ganin wasu sai su yi wasu yan rubi ana ba kadan ruwa saboda su ma zahi suka ji sai kadan gari na faɗa ruwa wani inda samu ruwa mutuwa zai sai ga yunwa ta kashe shi shi ne sai ga ana ajima kadan gare ruwa to duk wani daga cikin hanyoyin da Allah ta jibin bayi sai ya kauce ga wasu dabba mai rauni an taimaka masa sai Allah madaukakin sai sun sai taimaka masa Allah ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا Allah ba sarki ya ce wa ta akulun da kuna cinye gadon marayu aklan lamma ci na duka-duka gangane ruge sai zan a raba dukiyar marayu a baka ka laƙume ta ka kaushe kai kwancin ka na Allah ta'ala ya ce wata akun na turasa daga cikin abin da kawo muku matsala cikin rayuwa kuna cinye wato gadon maraye akalan lamma ci na gangame rude ubangiji Allah ya kare shi na ce ai sharidar wato ci mai tsanani sai a game a cinye saboda ƙarfi na bisan bisan rayuwa ta ke bisan yi ake ciki ba Allah ta'ala ya ce wa tuhibbuna al-mal kuma kuna son dukiya hubban jamman wato so mai yawa kwai da gaske sai ran fala sun fi kuna ku ba ku ce dukiya ku wurin aikin alheri sai Allah ta'ala ya ce kalla kalla ila dukkatil ardu dakkan dakka Allah madaukakin sarki ce kalla bari wannan awatarwa ne ka bari ma'ana ka daina jin son dukiya cikin zuciya ka ke da bauta Allah ba don kuma ka daina canye dukiyar marayu don mi saboda akwai lokacin da za a zo rana wadda sai ka yi amalta wallahi aka ce duk mutum da kaga ran tashin kiyama ya tashi ciki ne ya yi babba yana aman wuta ga baki ne duke marayu ya ci so duk wanda ya yi aman wuta ran tashin kiyama ya ci makai ne wuta ubangiji Allah ya kare to shine Allah ta'ala ce idza dukkatil ardu dakkan dakka yayin da aka nike kasa nikewa dukkatil ardu dakkan dakka wannan shafi matawkidul lafzi za a nike kasa nikewa za a girgije ta ta baje ta miƙe duk wata gida ta rubuje duk wani dutse rubuje sai a maƙe ta sai a naƙe ta ba ka ta gefe an gama ta gama aiki shine Allah ta'ala ce idza dukkat ardu idan aka nike kasa dakkan dakka nikewa ay zulzilat al-ardu hatta yanhadima kullu bina'in alayh za a girgiza ta sai duk wani gini ya rubuce ya rushe akan ta wayan adim kuma an rasa shi komai ya kare to a lokacin waja a rabbuka waja rabbuka wal malaku yadda tsarin ya ci hilin kiyama in an gama baje kasa an nade ta an kawo wata wadda ba ita ba an shirya sai Allah ya sama ta tsage sama ta kece mala'ikun da suke suhito a lokacin kwari da dabbobi sun riga sun gama haduwa mutane sun kewaye su sannan sai aljanu su ku su kewaye mutane dama duk kasa ake to daga nan sai mala'ikun su dinga saukowa mala'ikun sama ta daya su sauko su kewaye aljanu. mala'iku sama ta biyu sauko kewaye sama ta daya haka sama ta bakwai daga nan waje a rabu sai ubangijin kai sai Allah ya sauko da kai shi yasa kuka cewa ba a cewa Allah bai zo a Allah da kai ne ce zai zo li fasl qada'i domin gama domin hukunci domin shari'a alƙali alƙalai zai zo mun yi karatu kwanan baya bai halatta a ce mu zo alƙali alƙalai don saboda babu wanda alƙali alƙalai in ba Allah ba shine qazul qudati hakimul hukami alƙalin alƙalai na duniya shi ne Allah shi zai wa masu shari'a shari'a duk wanda shari'a duniya ba ta yi ba sai Allah ya kashe ta ya tashi jama'a saki kuma ka rubuta ka ajiye duk wata shari'a da ka san an yi duniya an ci amanar wani ko an danne mai haƙƙi to yayi hankuri dai kiyama wallahi za za a sake wannan shari'a za a yi mata adalci yadda take yadda ya kamata a yi za a yi ta wallahi wa alaikumus salam eh cewa ina suka yaka sai a ce chief judge tj ko chief judge eh grand cardi to duk waɗannan manyan alƙalai aka ce musu a ce babban alƙali na jiha shi ne wani amma sai su ce alƙalai alƙalai na jiha ko alƙalai alƙalai na ƙasa duk wannan kusa na a shari'a ba a cewa haka sai dai a ce shugaban alƙalai grand cardi ko chief judge ko ko justice to amma alƙalin alƙalin shi ne Allah ne yi karatu hadisi kwanan baya alƙalin alƙalin shi ne Allah jama'a ina fatan mun gane magana to Allah ya ba mu ikon gane to shi ne Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo huwa maji'u yaliqu bihi ta'ala zuwa wanda ya dace da shi shi Allah shi sai zai zo wal malaku alhali mala'iku saffan saffan suna sahu sahu mala'iku sai sahu sahu suna jira ubangiji zo أي مستقينا ذوي صفوت التفسير أثناء ما صفه ميوع قال تعالى يتي وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى جماعة صفة أنا الدنيا يعني أنك هذا قلت القال يستهو قوة يستهو aka yi da yi littarin da aka yi mai da kuma abin da aka yi mai yi an ka zamna ga 'yan sanda gehe tsaye kowa da masu yankwa da masu bindiga da masu mai tsaye to shi kotun Allah bayan ga bala'iku sun yi sahu sahu sai a tura jahannama da a bada tsoro sai a ce a jayo ta manzon Allah ya ce yi uta jihar nama wa ma'aha sab'una alf zumani za a zo da nama a hilin kiyama tare ta akwai linzami dubu saba'in wa ma ma'a kulli zimamin na alf malakin yajruna ta da kowane zami guda cikin dubu saba'in nan kowane guda akwai mala'ika dubu saba'in suna jayi amma in ta yi yunkuro ce ta jayi ce su kuma su jayo ta kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi don a ƙara ba da tsoro kai ka san da ganin wannan yini wala akwai ban tsoro gare baka taɓa ganin jihar nawa ba kuma kai baka taɓa ganin wuta an jayo ta da da linzami ba sai wannan yinin gasa an jawo ta linzami tana ja suna ja ubangiji Allah ya kare shi na Allah madaukakin sarki ya ce waji a yau mai ilin bi jahannama za a zo da jahannama wannan yinin to qadu sab'una alf zimamin bi aidi sab'ina alf malik malakin lahaza zafirun wa qatit tana da kuka kuma tana da gornani Allah ta'ala ya ce yau ma ilin ya zakaru insan wannan yinin mutum wanda aka fi gina tuna abin da ya duniya da sakacin da ya duniya da abubuwan da ya duniya wanda ba su da kyau wa anna lahu dhikra ta yaya tunawa wa ta amfani ki wannan yini ya daga lokaci ya wuce sai ya kama tunanin ce kai a shi wanga gani za a zo wallahi da na sun da na yi aikin bari da na sun da sun mata ma yan uwa da na fi uwa yana musu da'a da na gyara halaye na amma wa anna lahu dhikra ta yaya wanga tunani da amfani shi bai da amfani gare shi fatal awani too late to cry ka makara saboda ta idan mutum na adam yawa ya kiyama yana tunanin abubuwan da ya basu da ke wallahi ya riga ya maka shi na Allah ta'ala ya ce wa anna lahu dhikra ay la yanfa'u da dhalika wannan sunan da bai da umali gare shi Allah ta'ala ya ce ya qulu ya laitani يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ فيومئذ na Allah faɗaukakin sarki yace ya ƙulu ya laita ni sai yace ya kai tona addamtu li hayat da na gabatar da alheri ga rayuwata. alkhair wal iman li hayat da na gabatar da alheri da imani ga rayuwa ta a tayyibatul akhirah saboda ka gashin na waye dalilan tashin kiyama ban yi komai ba Allah ta'ala ya ce fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad a wannan yinin babu wani ɗaya mutum bai iya yin azaba irin azaba ta Allah la yu'adhibu azabahu ko ai Allah ahadun babu wani mutum wanda ke iya mallaka yin azaba irin ta Allah yace la yakilhu ila ghairi min mu'azzabin kuma ba iya wakiltawa zuwa ga wani daga cikin masu yin azaba walakin ya bihi al-mala'ika li mala'ikati al-azab Allah zai izini ga mala'ikun azaba su kawo mutum li'annahum yusharibunahu bi iznihi yubashirunahu bi izni za su mubashara za su kama shi da su yi azaba da kansu bi iznihi ta'ala wa amrihi lahu da izinin Allah ya kuma umarnin da Allah ya ba su mala'iku sai a kawo mutum sai a dame shi ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce wala yu wala yuqiqu wasaqahu ahad duk wani ɗarmi da za a wa mutum a darma mutum gam babu darmin da za a iya yi irin wanda Allah ya ba mu yanzu ka dibi darmin da an kawo mutum dajjal hadisi ya tabbata tamimu ya sun bace cikin teku sai kwana talatin ba su inda suke ba suna saman teku sun ka cimma wani tsibiri sun ka iske wata dabba wadda aka ce majassasa wannan dabba saboda yawan gashin ta ba gane ina a gaba ina a baya kuma tana magana sun ka ce wa gabo ya Allah mi kike nan wurin ga sun ka ce ku je ku samu labari ga wani cikin kogo ɗaime zai ba ku labari ko sun ka ce sun ka iske masihi dajjal daga cikin kogo an yi mai wani irin ɗarmu wani ɗarmu ba irin ɗarmu mutum na an ga an yi mai ɗarmu gam kuma mutum na mafi ƙarfi shi da jiya ɗin ijiya guda gare sannan bayan haka nan yana da cikakken ƙarfi kuma ga shi gwame na su sun ganai ga shi an yi wani irin mugun ɗarmu cikin kogo bai iya ficewa ya dinga musu tambayoyi itatuwan da biyu wurinka sun bayyana sun bayyana kwaye da to ya annabi ƙarshen zamani ya zo ce eh, ya zo ya dinga musu tambayoyi ya ce gulbi na wuri kaza akwai shi ko ba suka ce akwai shi ya yi musu tambayoyi su shi ke nan lokacin zuwa ta bai ba sai lokacin ya za a bayyana mutum ya dajjal ke to shi na bayan Allah ya taimake sun dawo gida sai suka iska manzo Allah suka yi bayani sai manzo Allah ya sa kira mutane da rana ai kiran sallah kowa ya labarin da annabi ko ba su game da mutum dajjal to ga waɗanda sun hagana irin sun hagana sun so aka ba mutane labari to mugun ɗari mai an kame ai mai ɗari mugun ɗari ne gama aka ɗari to duk ɗari da ka san ana yi duniya ka san akwai ɗari ɗari da yawa da mutane kai akwai ɗari mai kahu akwai ɗari mai raƙumi wani iya shirya ma dami dan ma su zaki ɗari mai gam to wallahi duk wanda ɗari ɗari da ka sani ɗari na Allah ta'ala wallahi ya haiko wani shi yasa Allah ta'ala ya ce wala yusiku wasaqahu ahad babu wani mutum ɗaya wanda ka iya yin ɗarmu irin na Allah Allah ya sa an ka irin ko motsi ba ka iya ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i irji'i ila rabbiki radiyatan القبطية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله maɗaukakin sarki bayan ya ƙare magana ga mutanen za a ƙarni sai Allah ya dawo yana magana mutane masu nutsuwa ka san ko cikin mutane akwai masu hirgita akwai masu nutsuwa sai Allah ta'ala ya ce ya ayyatu mutma'inna ya ke rayuwa wadda cikin nutsuwa da kwanciyar hankali al'amina wa hiya almu'mina ita ce rayuwa wadda adda imani kin da kuwa take saboda ita in ta samu ta sa Allah hankalin ta kwance in ma ba samu ta sa Allah na ya hana mata kuma hankalin ta kwance shi yasa wanda adda imani da kaddara sai ya kwanta ya kwana lahiya lau ba zai ta kwana ba ko da yan kaya ne sun salwanta zuwa ya kai kwanci ne ya kwana hada hansani saboda ya san gobe Allah na bashi wasu amma wani sai ga ya kwana bai kwana ba da gan sai jini ya hau jama'a ina fata mun gane magana ko ga dan siyasa an to an yi zaɓe ya faɗi sai ga ya fara bai fara ba to wanda adda imani ya ƙwarai sai sai ya kwanta ya kwaya saboda ya san Allah shi ka bada mulki malikul mulki to duk wanda ya rayu rayuwa ta haka har ta ƙare shi rayuwa ta duk abin da shi buwa mai ba ya san barabu yana ba to Allah zai ce ya ayyatu hannatul mutma'inna ya ce rayuwa wadda adda natsuwa da kwanciyar hankali irzi'i ila rabbiki ma zuwa wajen ubangijinki irzi'i ila amrihi wa iratihi ki zuwa ga umarni da kuma ganda masa irata shi au ila rauhin wa raihan wa rabbuki alayka radi ki kuma zuwa ga wato ni'ima da kamshi ubangijin ki ya yarda dake radiyatun kuma ke kina mai yarda bisa sawabin kuma kun da aka yi miki marbiya kuma an yarda dake ke yarda da ta inda Allah wurin Allah bi amaliki da aikin ki ai jami'atan bainal wasfain ke wannan rayuwar ce ta sufofi guda biyu wasfain wa huma alhalani sune halaye guda biyu shine ke yadda kuma an yadda da shi rayuwar da ta yadda da Allah kuma Allah ya yadda da ita to da ita Allah ta magana mu yadda da Allah ya wa mutum shi ka sa komai ya ba kai ka aminci bijira ba ta shigo ka yadda ba ka da matsala to amma rashin yadda da kaddara shi ka sa abubuwa su taho dan abu dan kaɗai in ya so sai ga mutum ya kasa hankali sai wallahi wani na dowa ga sharri kullakullan wani ni na gashi da Allah wani ina so zai in kawo da shi wallahi ina yi ko ka na gashi da Allah wani ban ya himi Allah hira shi ya kulla mi sharri to wallahi babu wanda kake hana ma abinda Allah ya ba mutum bai iyawa don ba aiki ne na duk wanda kaga ya shigo yayi har Allah ya yarda da abun nan Allah ya rubuta haka za a yi kwanta da hankali na to sai Allah madaukakin sarki ce fada kuli fi ibadi shige cikin bayina shige cikin jumla bayina salihai shige cikin su wada kuli jannati kuma shige aljanna ka zaba su mu ce aljanna Allah ta samu ciki wannan aya ita ce lokacin da Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu sahabi manzo Allah ya zamba mu an yi mai wanka an gama an yi mai lakawani an tsari an sa cikin abin da makara an tuho ana tunan kabari za a sa sai a wani tsuntsu ya shigo ya shige cikin lakawari ne ana kai kai kai kai sai da tsuntsu ya shige kuma ya ɓace ba a koma gani ne ba an kai sabin cikin lakawari ba a gan shi ba sai wasu daga cikin sabon suka ce a ce a rufe shi haka nan da almajirai ne da kowa aka ce a rufe shi haka sai aka rufe shi bayan an gama ana nan ana tsaye ana mai addu'a kawai sai aka sauti cikin kawai na fitowa ya ayyatu hannafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dakhul jannati sai wannan sautin na zuwa cikin kabarin da ba sami annabi kuma da Abbas ana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi na wanda yayi suna da ilimi shine hibrul umma ko albaha shine kogin ilimi na wannan al'umma da aka haife shi an kawo shi wajen manzon Allah ya mai addu'a yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fasara Qur'ani shi Abdullahi da Abba saboda babu mamaki da an ji wani sauti ya yi cikin kabarin to Allah ka babu ikon gane ga wasu Allah ma da sarki سورة البلد مكية وهي عشرون آية madaukakin sarki albarkar wannan sura da muka karanta daraja wannan sura Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka abin mutu so gare ka na alkhairi daraja wannan sura Allah ka ba mu suratul balad makiyya wannan sura ake suratul balad idan aka ce albalad ana nihin garin nan sananne an sami alfin da lamun saboda an san shi kai ka san shi ni na san shi wani gari ne ke garin makka saboda idan aka ce albalad a duniya babu gayan da yake garin maka daraja wurin Allah zama ina fata mun gane magana shi yasa aka sami albalad kuma shine umul qura ita ce uwa alqariyu duk alqariyar duniya suna bayan maka saboda ka shi yasa Allah ta'ala ya samu wannan garin suna albalad shine albalad gari garin nan da an ka sani na makka yace makiya wannan suna asaukar da ita gabanin hijira wahiyar ishiru na aya ta ɗauke da ayoyi ishirin mawdu'u har ra'isi abinda a jagoran darasin wannan sura bayanu anna Allah al-asbab bayan cewa Allah ya yi tattalin wasu dalilai wa fataha lil insani babai sharri wal khair wa kuma Allah ya bude wa dan adam kofa biyu kofa alheri da ala sannan Allah ya ba shi dama ya Allah ya ba dan adam dama ya zabi tsohuwa guda wanda ya ga dama shiga kenan shi ɗan adam Allah ya saka mu wata ganin dama da ya son ya ce za'u maka ido an ce zaɓa kuma sai aka baka damar zaɓe da Allah ya ga dama sai ya tursa saka sai yi imani ya cile saka dole ya Allah ya ga dama kuma sai ya saka kayanci dole ke sai ya saka wuta amma hikima ta Allah sai Allah ya saka maganin damar ka zaɓa sai ka zaɓi inda ga yayi maka yace ala wufqi irati akan dai da ganin dama ubangi subhanahu ta'ala kenan ganin dama ka da suna karkashin ganin dama Allah zabin ka kana da zabin Allah wa hikmati wa hikamihi as-sabiq da kuma hukuncin hukumi hukumi as-sabiq hukuncin Allah wanda ya gabata to bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan sura da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki ce la uqsimu bi hadha al-balad ba sai na yi rantsuwa da wannan garin Makka ba babu bukatar suna ratsa da shi da da yake wasu malamai suna cewa ana ɗaya wannan lamun sai a ce uqsimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari na Makka inji Allah wa anta hillun bi hadal balad alhali kai kana mai sauka kana mazauni wannan gari ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mana halalu hadal balad bi hadal balad bi an yahilla laka fatuqatil fihi Allah ya halatta maka wato kai yaki a cikin wannan garin وقد أنهر الله وقد أنجز الله له هذا الوعد الله يزتم النبي وانا القولي نا فتح مكة يوم فتح مكة فالجملة اعتراض بين المقسم به وما أضف عليه وقيل إنها حالية وسنتي وانا الجملة حالية ولا إتكم نافية كنن و... وأنت حل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أي لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم فيه alhali kai kana zaune kana mazauni cikin garin makka li azumi qadrika saboda girman darajar kada da abin da wato matsayin wurin Allah sai Allah ta'ala ya ce wa walidin kuma na rantse da mahaifi. Adamu shine annabi Adam wa mawalla kuma da abin da ya haifa zuriyarsa gabaki daya nan Allah ya rantsi da Adam kuma ya rantsi zuriyarsa dukan mu Allah ya rantsi da mu kun ga rantsuwa nawa kenan rantsuwa biyu kenan sai Allah ya sake wata rantsuwa ya ce laqad khalaqna Allah ta'ala ya ce laqad khalaqnal insana wallahi tabbas mun halicci ɗan adam jinsi ɗan adam shi kabarin cikin wahala nasabin wa shiddatin yukabidu yukabidu masa'ibid dunya akwai wahala da tsanani cikin rayuwar duniya wanda zai dinga cikin tinkara musibin duniya wa shada'idul akhirah kuma tsanani da kashin kiyama ɗan adam ko ya sani ko ba sai cikin cikin wahala yake duk wanda an ka halitta ya zo duniya cikin wahala ya yake kuma ya kama wahala sai ya batta sai dai zai hada sakamakon wahalar da ya in ta ƙwarai ya yi a saka mai da abin ƙwarai in wahalar banza ya kuma sai a saka mai da wahalar banza sai ya ƙara wahala ta shi yasa yan uwa musulmi bare ganin mutum cikin AC iya condition gida iya condition cikin mota cikin ofis ko ina rabi ake ka ce kai amma su suna jin daɗin su kama kanka cikin wahala yake shi ma bai rasa abin da ka damu da rayuwa ke mai daɗi ya sha mai daɗi shi ya san abin da ke damun damunsa babu ɗan adam cikin duniya wanda yake shi yanzu bai da abin da ka damu ne duniya babu shi ko babu kana zuwa kai kashi kai su tsari akwai wahala ciki kana tunani ina za ka abin da kake in kana cikin mulki kana tunani akwai lokacin mulki nan zai ƙare in kana cikin kuɗi kana tunanin kuɗin ga ya za a yi tsaya shi ma wannan wahala ne yanzu ka riba akwai wani mai kuɗi cikin ƙasar ga an ce har da matan da ka aure ne sun kasa zama tare shi zama suke yanzu gaurabe da mata kuma ana ganin cikin manyan masu kudin kasar da ina mata babu mata ya yana san ya kwana sai an shirya mai jirgi ya dauke shi zuwa wani wuri ta haya a kai cikin jirgin ya samu ya kwanta ya kwana amma kullum cikin shirin lafi kuma ga kudin sun tsaya amma saboda babu hankali kwanci ko shi a tunanin akwai miliyan kaza wuri kaza akwai triliyan kaza wuri kaza wuri kaza shin kayan sun kawo ko su kawo ba ana ana tallin sahi da ai har da gari babu kwana ai wani mai mulki kasar gaci in ka son gani ne sai sha biyun dare ko kai daya bai kwana in dare yayi to saboda haka kana ganin dan adam duk da hakan shi wallahi cikin wahala yake to shi yasa Allah ta'ala bayan yayi rantsuwa guda uku sai ya ce tabbas mun halarci mutum cikin wahala to ya Allah ka samu yau wahala kwarai Allah maɗaukacin sarki ce a yi hasabul insan أيحسب أن لن يقدر عليه أحد الله مدوك كيف كيف أيحسب يطلع أدم ينازتون أيظن الإنسان الذي توفرت له الأسباب يظن كنن دا suka tattara gare shi duk subba samu arziki da jin daɗi sun tara gare shi yana zaton Allah ya kadira alaihi ahad babu wanda da iko akai ne babu wanda zai kama shi ya mutu babu mai mai hisabi yana ganin babu wanda a da iko a kai ne don wata rana mulki in ya tsaya sai ya gwada ba kuma babu wanda da iko a kanka babu mai iko mi sai fara zaka ce a faɗa mai du'a zai ce wata rana ai mutum mallaki dukiya mai yawa sai dinga wasu kalamai masu gwada kasaita da bunƙasa sai duk wanda zaka faɗa sai ka faɗa ba duk ƙasar ga duk wanda zaka faɗa sai ka faɗa an yi ma ta jin ji da kai ke to Allah bai so haka shi yasa Allah ka cewa shi dan adam yana zaton Allah ya kadira alaihi ahad babu wanda da iko akai ne a wallahi akwai iko akan dan shine Allah Allah shi da iko akan kowa gaba sai Allah ta'ala ya يقول adam yana لبلا الله تعالى يتي دا أدم ينا فدا يتي أهلكت يقول يتي وأهلكت ناهلك على المحاربة أكن ياكن الديني أياك مسلمتي ناهلك دوكيا ميوا لحفظ العادات والمفاخر ومن kiyaye al'adodi na gargajiya da kuma abubuwan alfahari na gidajenmu na halaka malar lubada wato dukiya wadda a tsibi-tsibi mai tarin yawa shi al-libada ai kasiran kasiran likasirati ma an faka hufi saboda yawan abin da ya siyar kana ahlul jahiliyyati yasmunaha makarimul akhlaq mutanen jahiliya suna kiran wannan ɗabi'un kwarai manyan ɗabi'u idan mutum na iya kashe duk kuɗi don ya kiyaye gargajiya irin kayan tarihi na gida ana so a kiyaye wannan gidan tarihi ko al'adunmu da muka saba da gidajen mu a tsare su to idan mutum ya kashe dukiya mai yawa don kariyar gargajiya da al'adudi to sai a ce ka'a wani wani akwai ɗabi'u masu kyau gare jama'a ina fata mun gane magana yace wa yad'unahu mufakhir suna kiran su wannan abu alfahari fa yastakhiruna bi dhalika sai su dinga alfahari da wannan wayara annahu ala haqqi yana ganin cewa shi yana bisa ga haƙƙi bai gaba wata saboda wuta ta yana ganin ya kashe don ya kiyaye gargajiyar abin da gargajiyar gidansu da ubangiji Allah ya kare to shine Allah ta'ala ya ce ayahsabu an allam yarahu ahad Allah ta'ala ya ce sabu shi da adam yana yana zaton allam yarahu ahad ba wanda ke ganin shi fi ma anfaqahu ga abin da ya ce da shi fa ya'lamu qadrahu bale ya san wato gogodon girma ya daraja kai wallahu alimun bi qadrihi Allah shi ya san wato daraja da adam wa annahu laysa mimma yatakassaru bihi ba shine abin da ke tara dukiya da shi ba wa mujazi kuma Allah ya saka masa alafi ga aikin sa sai muna aikin mun yan uwa musulmi ku sani Allah na ganin kowa duk abin da ka san ka ba suwa ka san akwai mai zuwa ya bada kuɗi don a kashe mai wani saboda ya kai bai hanya akwai mai zuwa ya bada kuɗi don a kare ya martaba gidansu akwai mai bada kuɗi don dai ya biya bukatu ne daban-daban to Allah ta'ala ya ce dan ya yana wa cewa ya rahu ahad babu babu wanda gani ne a akwai mai ganin ne Allah Allah yana ganin sa ثم ذكر تعالى أسباب الهداية فقالت في الله تعالى ألم نجعل له عينين في الله تعالى ألم نجعل له عينين أشيء هذا idanu guda biyu ba. kowai ɗanu Allah ya mai idanu guda biyu zai fito da su kuma baka iya gane wata wata girma cikinsu ba baka iya gane wani wata girma cikinsu ba baka iya gane wani wata lahiya lokacin suna lahiya ne Allahumma sai ta hiya ta yi ta hiya injin sun fara tsufa fitilin sun fara gajiya sun fara jim ko yi full light ba su zuwa sai an samu su idanun kuma an ƙara ko ba haka ba lokacin za ka gane ta wata lahiya cikinsu. wallahi in je ga sauki wani sai ka jace ai wani in je guda ban gani gare sun bare wallahi ka san wani abu sai Allah amma lokacin mutum yake garau ya bude ido ne ya ga abin da yake in ka ne sai ya diba kusa Allah ya lutu amma zara ka ga mutum ana baya takarda yana wani abu haka ya za ba yana wani yana wani bibi haka wani sai ya dan sai ya dan abin ga ya dan rumke ta wallahi ka san an fara tafiya ubangiji Allah ka tausaya mana to shine Allah ta'ala yace ayahsabul alam naj'al lahu aynay ashe ba musanya dan adam idanu guda biyu ba yubsiru bihi ma mar'iyat wanda yake ganin abubuwan da ake gani da su guda biyu baya kuma Allah yace wal kuma Allah yace ba mu bashi harshe wanda yake fassara abinda a cikin yayin da shi ba Allah ya bashi harshe wanda ke fassara abinda a cikin zuciya dan shi harshe shi ka fassara abin da cikin zuciya aiki ne kenan zuciya ta bashi data sai sai bayyana duk wasu bayanai ga zuciya ka samu su shi harshe kawai iyaka ta yaka ai kana ganin dan adam idan ya rasa baki to bayan da a cikin zuciya sai in yi karfi ga ya dinga rubutawa zuciya na bashi bayan ya rubutawa to saboda ka shi matsayin harshe mutarjim ne translator ne shi yasa yake walisanan yutarjimu bihi amma fi damiri Allah ya ce mu sanya masa harshe wanda ke fassara abin da a cikin zuciya sai da shi ba washe fatayin da kuma laɓa guda biyu don saboda shi harshe idan bai laɓa guda biyu to bai da umarni duk wanda aka ce ma laɓa guda biyu laifin saboda laifin kasa ko ya so magana bai iya sannan ma da daɗin rayuwar wasu kalamai ba su tabbatuwa sai akwai laɓa guda biyu wata magana ba ta hitowa sai akwai laɓa guda biyu sai ya ta Allah madaukakin shi yasa duk mai karatun makarzil huruf na tajwidi da kuma wato abin na ulumul lugha as-sautiyat zai gane cewa a shele babu da biyu mutsayin su ba karami na zuma ina fata mun gane magana ubangiji Allah ya ba mu ikon gane ba gaba sai Allah ta'ala ya wa hadaina najdain sai ya ce wa hadainahun najdain muka shirya da shi hanyoyi guda biyu shi da adam bayanan lahu dariqal khair wa sharri mun yi masa bayanin hanya ta alheri da kuma hanya ta sharri mimma arsalna min ar-rusuli daga abin da muka aiko na manzanni sun yi bayani in an yi kaza za a samu aljanna in an yi kaza wata za ana saboda kada adam ka zaba shine najdin na kuma magana najdin shine wato hanya guda biyu yace warawa qatada imamu qatada ya ruwaito kala yace zukir lana an ambata muna annan nabiyya sasma kana ya kulu manzo Allah ya kasance yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innama huma najdain abin sani kawai hanyoyi guda biyu ne najdul khairi wa najdul sharri hanya ta alheri kuma hanya sharri yace falim falima ja'altum falima ja'altum najdul sharri ahabbu ilaykum to wai me yasa kuka zabi hanyar Shari ta haifuwa gare ku kuna bin ta wa hadha ma'ana qawlihi wa shine ma'anar zanta Allah madaukakin sarki da yake kenan wa musulmi za ka ga mutane sun yi su hanyar sharri bisa ga alheri kai guda biyu mai kawo ma labarin sharri ka haifin bisa ga kawo labarin alheri sannan bayan haka nan wuraren da an shirya sun yi zaɗin zuwa duk da wuraren alheri ka kalla ha ganin yanzu ne kiɗin tauri ya aza kaya ne ko a ajima wuri ya gami ko ina da yake yanzu an rage tauri ka ɗauka yanzu ya aka ce ga wani ya aza kayan kallo ko sinima ko wani abu yanzu kana ganin wuri ya cika ko ina amma in wani malami ya aza kayan yawa wa'azi za a bai samun jama'a da yawa saboda saboda hanyar shari ta haɗo ka mutane da yawa jama'a ina fata mun gane magana sai Allah ta'ala ya ce falaka ta hamal aqaba falaka hamal aqaba na'am wa ma Allah waɗaukakin sarki ya ce falakta hamal aqaba fa halla ikta hamal aqaba wanda yasa ɗanan bai kutsa ma aqaba allazi anfaqa malahu fi muharabatil haqqi wanda ke ci da dukiya ce wani yakin gaskiya lil muhafazati ala taqalid al jahiliya domin kiyaye al'adun jahiliya yace halla anfaqahu liqtihamil aqaba me yasa bai ce dukiya ta wajen kutsa ma aqaba Abin da aka ce ma aqaba shine hanya mai hanya mai wahalar bi hanya mai wuya saboda mi da adam bai kutsa ma hanya mai wuya ya bi ta fal aqabatu fil asli a tariq as-sa'b ga asli idan aka ce aqaba hanya mai wahalar bi fil jabal a cikin dutse waqti hamiha mujawabatuha kutsa ba shine tsallake ta wal muradu bi zalika abinda aka yi da wannan shine mujaharatun nafsi mutun ya yaki rayuwa sai في فعل الطاعات هنا أي طاعة بالمال لدوكيا والبدن لكم الزكي أبين ناس تشيني كبار دوكيا كسيكا دوري كاي مثل يساء الجيه ليك وانا أبو سيا, سيا كمتي سيا جنتي يا باشري فنا يدوب نيغا تغيي باسوا هو يدوبها مثلين باسوا فبدا بسوا الشيطان أنا يسي كاي انت باسوا نيغا تغيي سوفيكو أيكو نيغا كانا سيري هذا كاجي أبو أي أنا باسوا كما سيما كاوا da saboda aikin alheri sai mutum ya gintsi ya daure sannan ya iya yi musamman da dukiya da kuma mutum ya kawo kai ne a yi da na jiki sai mutum ya kama jiki dai to shi na Allah ta'ala ce me yasa mutum bai kutsa ma wa'anda ayyuka masu wahala sai Allah ta'ala ya ce wa ma adraka mal aqaba me yasa da ke abin da kuma aqaba hanya mai wahala bi aiki mai wuya yace yaqtahimuha ta'zimul sha'ni في الله تعالى يتفك رقبة فك رقبة نعم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا ذا sai Allah ya bayanin wannan aikin mai wahala da aka sanda adam shine fakku raqaba kwanta wuyan bauta ka wa musulmi yana bauta wani wi ana wahal sai a sa ya tsara ice daji a sashi wahalhalu iri daban da kuma ga musulmi ne to Allah ya ce me yasa ba za ka iya kwance wuyan bauta ba ka ce ka san nawa a kudin bawan ka sai ka sai shi ka yanta shi shine fakku raka ba shine malamai suka ce ko bayan yanzu babu bayi da babu babu bayan da aka ce so aka yanta su yanzu ko wani yanzu kare to kenan abin za a yi kai isu mutum cikin talauci sai ya kwanci shiga cikin wanda bai biya sai ka cewa na ga dubu ɗari da ka samu jari kaga daga nan sai ya miƙe ko ba haka ba da ya miƙe shi ke ne sai ya kama sana'a ya kama kaga ka kwanci daga bauta da yana can bashin mata ta yayi mai yawa bai iya shiga biya ka a mai bashin nan sannan in ya dawo cikin mutane kuma bai da ko sisi rayuwar da babu daɗi saboda ka sai kuma wani gehe sai ya kwanta yana dibin wani za'a ka ga kuma kuma bawa ke to irin wani du'a fa a kwanci shi yasa ce ina mamaki wanda ka sai ya babba yana yanta su bai sai iya yanta su da wanda a cikin matsi in ka kwance shi dadi yakan ji kamar kafin shi ne goyen bauta ne mutum da bai sana'a bai da aiki zama ɗaya shi har da yunwa ciki ne ta isai ka sami wata mahita kamar ka kwance shi ne jaba shi yasa a musulunci ana son da shi Allah ya yi mutane masu yin da ke ba ita cikin aka da sawa ba ana da sun mutane banzan Allah ya magana ya ce babu wani mai da shi wani zai da wani abin da shi tsaye su ci ko mutane su ci face Allah ya ba shi lada aka abin da ya dasa malamai kusa ce ko mutum kan dasa yana ya kama ya abin da ya yi hure kuma ya yaya zuba ko ba da sun mutane so da yawa kai mutum an kai shi wani an dafa shi na dan karami dan jariri ashe babba na za a yi wurin ko ka yi jima lokacin da ya kama ya yi rafa ya yi sayu ya kama ko ina sai suka jinan lokacin da wani ya kawo wani wurin ka ofis ɗin ko da ya kawo shi mashin zana ko ko da aka kawo shi abin da guda da rai kurtuna aka kawo wurin ko ko da aka kai shi aikin kwastam yaro na aka kai shi wurin amma ga shi ya girma ya yi sayu to wannan shi aka ce da shi. jama'a ina fatan mun gane magana akwai da shi na koya mutum sana'a bai iya sana'a wasu ka dawo ka jawo ya koya mai sana'a ya iya sai ya zan sana'a nan yana ci ciki ya ci da uwaye ne ciki ya ci da kanne ne ya ci da har jama'a su so samu ya yi kama da iccen da an ka dasa tsuntsaye so su ci wasu sha inuwa wasu ci 'ya'yan da an gare wasu sassaƙa a yi magani a ɗaiɗin kunnuwa duk da shan da an kai du'a an wani da shi to haka ko mutum yake to Allah ba mu ikon gani to Allah ta'ala ya ce fakku raqaba shine akwai kwanta yau wuyan bauta aw ifa'amun Allah ya ce ko kuma kisuwa fi yawmi a cikin wani ne zai mazgaba zai masgaba ma abu yunwa ka ci da mutum a cikin a cikin tsarin yunwa sai ya sallama maka wani assalamu alaikum la ya dika to wani ce wallahi na ya to ina magana ce to bari sai ka shiga gida ka to ga sayan awa biyu wani ka ce yi madaka sai to na gode ka ka ka yi kokari ko ba kai kokari ba jama'a ana kakan na abu ko mutum nan ga kai ya tabbatar da gidansa yanzu an gama abincin rana sai ya sallama maka to wallahi dai ka so da rana tsaka haka to wallahi dai na biyo ina mun gaisa to babu ko bismillah bare sai a ce dan abincin da an ka dafa sai a dobo a tsaye sai ku wani ko na gode wallahi sai an jima manzo Allah ya taba yin irin haka nan ko bai saba yana haka nan ba dare yayi manzo Allah ya hito sai isa na abakar da Umar kowa ya zungum da dare ce kai bi shi ko sun ga ran da haka wanga dibi wanga ti dibi ba wa manzo Allah kaya in kai ka gane wa zai Allah suna ma asiri a fada bai ga abinda a gaskiya sai suka ce aldu ya rasulullah wallahi yin wasan shi ya manzo yace ni ma abin da yake san kenan yin wasan shi ya na yanzu mun game ta so mutai tashi mutai yanzu a samu abinci an ka sai gidan wani mutum bai kona ya ce fudar ruwa yana zuwa an sai sallama masu shi ta amsa a tabar ba a shi hida nan da nan sai ga mai gidan ya taho shi ka alle koyo na yi manyan bayan baki gidan nan da nan sai ya ɗauki yi ya cikin awaki annabi ce kadai ka taɓi mai shayarwa ka taɓi mai shayarwa nan da nan an ka samu rago mai kyau an ka yanki nan da nan ta kuma ya ita kusa da nama ga gaya ma shi ke na aka dinga abu nama a dafa he ana zuwa manzo Allah sabbali suna ci an ka ce ya ce cikin da cikin gonar da biyu cikin dage fa ya dogo da biyu ne ya kai kala goma daban-daban daban ya dogo ya kawo murna ɗaya yake da ɗaya yake sai da an ka ci an haƙo shi an ka sha ruwa masu daɗi an ka gama sai annabi sosai sai sai Allah ya baka albarka yayin auren annabi ya mai addu'a kuma koma bai faɗa musu me ya kawo bai faɗa bai ba faɗa mai gidan me ya kawo su ba amma sun sun sun abin da ya kawo su saboda ka sayyidina sayyidina Abubakar da Umar manzo Allah ya ce kun ga abin da kun ga ci ka buro gidanka babu babu ko abinci bale nama ka so ka ci abinci mai daɗi mai nama nama mai daɗi ka kuma gidanka sai Allah ya tambaye ka sai aka bi game da wannan ni'ima da Allah ya maka saboda ka ga kenan idan haka mutum ya sanarwa gida ya rayuwa kila wallahi yin wata koro shi abin suna ya kabata in ba ka da fikir sai na sai an jima ce min sai an jima wani na gode sai ga ɗaya kama haya bai zaɗi ba eh sai ka fuka mai to su waɗanda aka wafo sai an kuka su ba su da fikir kenan ana son ka fahimci fikirin rayuwa tun ya to kaga ya kada yi baki ya gushi irin da sun yi ja ya sallama ma gidanka sai ka san baban za ba ko horo-horo ka ɗauko a ya sha ko sannan a ji labari ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah madaukakin sarki ya ce au ita amon fi yaumin zai ba sai Allah ta'ala ya ce yatiman maraye za makarba ma abuci kusanci idan akwai marayan da kake dan uwanka ya mutu ya bar ma marayi ka rike shi ka ba abinci ka mai tuwahi ka rike shi kun ga duk inda an tafi an rasu ya magana marayi Allah ta'ala ya ce au miskinan ko wanda an miskini da masar ba ma abuci kwana cikin turna malamai suka ce duk wanda an miskini talat talat to ga tuwahi ne akwai alamar turna gare su ko yoshi in ma zai zan sun keke wa in ma ya zan dashi wa in ma zan sun yi dauɗawa kudin to ka wani. akwai dai alama su bada gare su Ya li suqun bit turabi li faqri shine Allah madaukakin sarki yace a ciyar da shi ina daga cikin kutsa ba hayya mai wahalar bi sai Allah ta'ala sun makana min ladina amanu thumma kana min alladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah Allah ta'ala sun makana min alladina amanu sannan ya zan daga cikin masu imani abinda malamai suka ce sai ka zan daga cikin masu imani sannan za ka yi wancan aiki Allah ya amsa fakku raqaba it'amu fi yawmin zi masgaba yatiman za maqaraba aw miskin za masarba sai ka zan da imani sannan za ka yi wancan aiki da in baka da imani baka yi wancan aiki jama'a ina fatan mun fahimci wannan wasu sun ce a'a imanin ka bai kahuwa bai kan sai kai waɗanda ayyuka jama'a ina fatan mun fahimci sun makana min alladhina amanu sannan ya kasance daga cikin masu imani wa tawasaw bis sabr kuma su yi wasiya wato da a yi haƙuri ala ɗa ta sai ma Allah ɗa wa azumi ma a kuma daga barin sabo a yi haƙuri daga barin sabo Allah ya ce wa tawaso bil marhaba kuma yayi suka yi wasiya da ayi a ga tausayi a rahawa rahama ya kamata a tausaya mu waɗanda a cikin matsi ya kamata waɗanda a cikin tashin hankali a tausaya musu to sai an yi wasici da wannan gaba sai Allah ta'ala ya ulaika ashab Allah ta'ala ya ce ula'ika masu wannan sifa su ne ashabul maimana su ne ‘yan hannun dama ma'abuta albarka dama almaimana asalin kalmar maimana ana nihin albarka min yumnil mar'ati tasilu amriha daga cikin albarkan mace akwai saukin al'amarin yumni daga almaimana kenan su ne ma'abuta albarka duniya da lahira kuma su ne ma'abuta hannun dama sai Allah ta'ala ya ce wallabi na kafaru wallabi na kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama alaihim alaihim Allah ta'ala ya ce wallabi na kafaru su kuwa suka kafirta bi ayatina da ayoyinmu suka ƙi imani da ayoyinmu suka ƙi kisuwa wato abin nan marayu da miskinai da bayan Allah suka taimaka musu Allah ya ce hum ashabul mash'ama su ne ma abuta shi'umti idan aka ce shi'umti a ne rashin arziki shi daga daga mash'ama wato shi ne rashin arziki Allah ya kare su ne 'yan hannun dama 'yan hannun hagu ke kenan hum ashabul mash'ama sai Allah ya ce alaihim narun mu'sada akan su akwai wata wuta wadda aka rufe mu'sada ita ce ma abuta marhi an rufe ta kunna fil akhirah وتكون النار عليهم من كل جهة مؤفرة أي أبوابها لا يدخلها ريح روح ولا يخرج منها غم wani iska bai shiga cikinta? sannan kuma kullum gume take wuri guda saboda ka za a ruhe ta idza aglabta wa awsatahu idza aglabta wa adabta saboda ka mawsada ne wanda an ka sa aljimshi kai an ka ruhe ta iska bai shiga cikinta. ta bangiji Allah ya kare mu in ga aya ta bar cewa wuta rami ta da an kada mutum sai a rufe ya yi kasa Allah ya kare amma a nan tana sama tana saman sama ta bakwai gidaje ne da gonaki na jin daɗi da alfahari da hutawa Allah ka samu ciki Allah ya kare daga wuta Allah muna jin tsoron Allah ya kare to mun kawo nan mu kawo ƙarshen karatun mu insha Allah ta'ala da muka faɗa bisa kuskure Allah ka yafe mu inda muka faɗa daidai kuma Allah ba da kansa ya samu aiki da abinda muka bi an nika cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh